واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون idan aya daga cikin ayoyin Allah waɗanda yake saukar da su ga annabinsa ta zo wa manyan kafiran Makka sai su ce ba za mu yi imani ba har sai Allah ya ba mu irin abin da aka ba annabawa na annabci da manzanci sai Allah ya mayar masa da cewa shi ne ya fi sanin wanda ya fi dacewa da manzanci da iya ɗaukar ɗawainiyarta sai ya keɓance shi da annabci da manzanci. Waɗannan masu shishigin ƙasƙanci da wulaƙanci zai same su, saboda girman kai ga gaskiya, haka ma azaba mai tsanani za ta same su saboda makircinsu.